Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal sai kuma tashar Alfa rediyo kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 24 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa jiya talata cewa amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisan ɗan jaridan saudi arabia kamal kashogi shugaban turkiya ya faɗa a jiya talata cewa kashe ɗan jaridan saudiyya na mai zama a nan amurka wato wani abu ne da aka shirya kafin aka aiwatar sai kuma wannan labari da ke cewa da alamar gwamnatin shugaba trump ta kudiri aniyar ficewa daga yarjejeniyar kayyade sarrafawa da mallakar makamai masu mai muhimmanci da amurka ta cimma da rasha a shekarar 1987 To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar zaɓe bayan da ta yi mata garan bawul. Ko me ke cikin wannan dokar? mun tabbatar da cewa duk wanda aka kama da fake voters card eh, na jebu kenan voters card na jebu to in allah yarda alkali ya mai hukuncin zuwa shekara biyar a prison yau ta take ranar bikin kafa majalisar ɗinkin duniya to ko menene muhimman ayyukan da majalisar ɗinkin duniya tun kafa ta daga cikin muhimman ayyukan majalisar sun hada hadda tabbatar da wanzuwar zaman lafiya jaddada gaskiya dasa tubali mai dorewa don samar da haɗin kai a duniya haka kuma za a ji cewar babbar matsalar da ƙananan hukumomi ke fuskanta a najeriya ba ta wuce rashin 'yancin karɓar kuɗaɗen su kai tsaye daga asusun tarayya sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda madina dauda za ta gabatar mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya talata cewa Amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisan ɗan jaridan sa'udiyya nan Kamal Khashoggi kuma za ta soke da takardun bizan su. pompeo ya ce hukunci ba shi ne mataki na ƙarshe da amurka za ta ɗauka akan waɗanda wannan batu ba ya ce za mu ci gaba da ɗaukar ƙarin matakai na hukunta masu laifin ya kara da cewa amurka tana faɗa da babban murya cewa ba za ta ƙyale kuma ba za ta lamunta da irin wannan ɗanyen aikin ba na rufewa kashugi baki ta wannan mummunar hanya wannan ne matakin ladabtarwa na farko da amurka ta fara ɗauka a kan saudi arabia tun bayan da wannan labarin ya bulla a kan ɓacewar kashoji a ranar biyu ga watan oktoba sai dai pompeo bai bayyana ko wane ne ko kuma mutane nawa ne amurka za ta soke takardun su ba saudiya ta sanar a ranar asabar cewa ta kama mutane goma sha takwas 'yan kasarta kuma ta kori wasu jami'an hukumar tattara bayanan sirri da dama dangane da mutuwar kashogin ya kuma ce amurka tana nazarin daukar mataki kamar kakaba takunkumin harkokin kuɗi a ƙarƙashin ƙudirin magnesti wanda aka yi wa lakabi da sunan wani lauya ɗan ƙasar rasha sergei magnesti wanda ya mutu a gidan yarin moscow bayan ya kwarmata wani labari akan sama da faɗi da kuɗaɗen haraji wanda aka samu hannun jami'an gwamnati a ciki. a halin da ake ciki kuma shugaban rasha shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a jiya talata cewa an kashe dan jaridan wato ko kuma kashe ɗan jaridan da aka yi an shirya ne kafin aka aiwatar da wannan kisar kuma ya ce dole ne a hukunta duk wanda aka samu ya aikata wannan ɗanyen aikin da ma wanda ya bada umarnin aikatawa a wani jawabi da yi wa majalisar dokokin kasar. Ardwani ya faɗa a jiya talata cewa Saudi Arabia ta ɗauki muhimmin mataki na tabbatar da kashe kashogi. A don haka yana sa ran shugaban ƙasar zai ɗauki mataki a akan waɗanda suke da hannu a cikin wannan aikin ba tare da yin la'akari da matsayinsu ba. Shugaban na turkiyya ya bada cikakken bayani a kan abin da ya faru kwana ɗaya kafin kashogi ya je ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul. Ya ce tawaga guda biyu sun shiga istanbul da jirgin sama domin saduwa da kashugi a cikin ofishin jakadancin aralarında generallerin de bulunduğu 9 kişilik 3. ekip ise özel bir uçakla gabaki daya tawagarar ta kunshi mutane goma sha biyar kuma daga karfe tara da minti hamsin na safe zuwa karfe goma sha ɗaya na safe mutane da ke cikin wannan rukunin sun raba kansu kashi-kashi suka je ofishin jakadancin inda suka haɗu da junansu a gurin abu na farko da suka fara yi shine sun cire faifan daukar hoton bidiyo wanda ke ofishin jakadancin a daidai wannan lokaci ne kuma aka kira jamal kashoge ta wayar tarho aka tabbatar masa da zai iya zuwa a ofishin a wannan rana ne kuma kamal kashogi da safe ya isa a istanbul daga birnin london ya shiga ofishin jakadancin da kafarsa karfe 1 da minti 8 na rana da alamar gwamnatin shugaban trump ta kudiri aniyar ficewa daga yarjejeniyar kayyade sarrafawa da mallakar makamai mai muhimmanci da amurka ta cimma da rasha ta shekarar 1987 bayan mai baiwa shugaban amurka shawara akan harkokin tsaro john bolton ya gana da shugaban rasha vladimir putin shugaban na amurka donald trump yana zargin rasha da rashin mutunta yarjejeniyar makaman nukiliyar masu cin matsakaitan zango ta hanyar aikawa da makamai masu linzami a turai bolton ya kira rashin mutunta yarjejeniyar da rasha ta yi a matsayin mai tsawo da zurfi bolton ya faɗa wa manema labarai a jiya talata bayan gana wasu da shugaban rashan yana cewa nan ba daɗewa ba amurka za ta gabatar da takardar ficewarta a hukumance. ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc matsalolin tattalin arziki da ƙasar zimbabwe take huskanta ya haddasa karancin ma muhimman kayan magunguna a ƙasar. jama'ai sun ce karancin magungunan ya sa mutane na zuwa kasuwar bayan fage domin su samu magani kuma hukumomin sun bayyana damuwarsu cewa irin waɗannan magunguna suna da haɗarin gaske karancin kayan zimbabwe ya zarce batun man fetur da wasu kayan abubuwan more rayuwa kungiyar kamfanonin sarrafa magunguna ta zimbabwe ta ce ba ta samun isasshen kudaden kasar waje wanda za ta iya sayo magungunan sankara da na cutar sikari da na hawan jini da wasu magungunan kashe radadin ciwo idan kuwa ba iya an samu magunguna a wuraren da ya kamata ba kasuwannin wato bayan fage za su ƙara samun haɓaka waɗannan kuma tana yiwuwa su taimaka amma kuma tana yiwuwa kuma ta jefa al'umma a cikin mummunan haɗari na kiwon lafiya. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar zaɓe bayan da ta yi mata garan bawul. Wannan doka ita ce wadda hukumar zaɓe za ta yi amfani da ita a zaben shekara ta 2019. Kuma wannan shine karo na hudu da majalisar ta za ta amince da dokar. Ga rahoton Madina Dauda. Wannan dokar zaɓe da Majalisar Dattawa ta amince da ita tana kunshe ne da muhimman batutuwa da za su tabbatar da sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. Abubuwan da suka fi ɗaukan hankali a wannan dokar guda biyar ne. Akwai batun na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a da ranar kammala zaɓen fidda gwani da tanadi game da cire alamar jam'iyya ko ɗan takara adadin kuɗin da za a kashe a yakin neman zaɓe da kuma hukuncin ɗauri idan an samu mutum da katin zaɓe na jabu. ko kuma wanda ba nashi ba. Sanata Suleiman Nazif shine shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawan. Doka ce wanda take magana akan card reader wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card na daga cikin abubuwan da suka sa aka yi nasara jam'iyyar adawa ta yi nasara. A wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka dole ne a yi amfani da card reader sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa karshen zaɓe in ba a kawo kadrida mai aiki ba wanda yake aiki a ɗaga zaɓen nan sai washe gari amma duk da maganan za a ɗaga zaɓe zai washe gari in mutum ya ji zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da kadrida bai aiki ba ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba to inec ta tabbatar da cewa ta yi declaring nashi wina a wannan zaɓen nan so duk wani gyara da ya kamata mai yi sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa casa'in kwanaki casa'in kafin a zo ranar zaɓe an gama primaries duk wa'annan mun saka a ciki duk abubuwan maganar logo in babu logo sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 d da e da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card eh, na jebu kenan voters card na jebu to in allah ya da alkali ya mai hukuncin zuwa shekara biyar a prison sannan kuma in aka kama ka da katin wani wato ka je ka ɗebo katin mutane ka rike an kama ka da katin mutane to ka tabbatar da cewa alkali zai baka shekara biyu a gidan yari Majalisar Dattawan dai ta yi fatan shugaba Muhammadu Buhari zai rattaba hannu a wannan dokar. ganin cewa so uku yana mayar musu da ita. Sanata Ahmad Babba Kaita ya ce waɗannan gyare-gyare da suka yi za su ƙara inganta demokradiyyar ƙasar ne. Abin da ya cancanci mulki na tsarin canji da ya kawo shine aka yi. saboda haka ba wani abu bane ba na son zuciya abinda buhari yake so shine a tabbatar da waɗannan kwaskwarima da za a yi ma kumar zaɓe ya kasance wanda za su yi tasiri ne kuma za su ƙara kawo tsafta a cikin harkar zaɓe a najeriya wannan an baje shi ne bisa faifai 'yan najeriya su zo su duba su gani duk abubuwan nan da ake so a yi canje-canjen kansu abubuwa ne wanda 'yan najeriya suke so a yi canji kansu aiwatar da wannan doka na zama muhimmin abu ganin cewa a watan gobe ne za a fara yakin neman zaɓe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya 'yan majalisu masu yin doka ko tsoron allah To a gaida Madinar da rashin samun 'yancin karɓar kudaden su kai tsaye daga asusun tarayya na ci gaba da kasancewa babban kalubale wajen tafiyar da harkokin mulki da shugabanci a matakin ƙananan hukumomi a Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano. Batun yanci ta fuskar kuɗaɗe ga majalisun dokoki na jihohi da bangaren shari'a na jihohin da kuma ƙananan hukumomin Najeriya na riga cikin jerin abubuwan da majalisar dokoki ta Najeriya ta shigar sassan da aka yi wa kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar a kwanakin baya. a duba wannan al'amari na bawa kananan hukumomi yancin kansu samu abin da za su rinka gudanar da al'ummar su yau kananan hukumomi waɗansu sun zama kufai kuma muna kira da a kalli al'ummar domin a ceto rayuwarsu ta hanyar bawa kananan hukumomi cin gashin kansu guda cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Kano kenan a yayin wani taro gabanin majalisun dokokin jihohin Najeriya su amince da gyaran wasu sassan kundin tsarin mulkin kasar a kwanakin baya baya ga ma'aikatan ƙananan hukumomi su ma 'yan siyasa na ƙorafi kan yadda gwamnoni ke rike da kudaden ƙananan hukumomi a najeriya malam aminu mai dawa fage ɗan siyasa ne a nan kano rike kudaden kananan hukumomi da aka yi shine ya gadar da mummunan talaucin da har yanzu ba a fita daga cikin sa ba a Najeriya a wannan tafiya da muke ta demokradiya amma an ce ai alama bazaranci suke da kudaden to su kuma gwamnonin wurdi suke yi da shi da irin haka ne me yasa aka gidan yari idan mutum ya almubazaranci ya je daga na gaba aka ga zafin ruwa amma a sakan musu kudaden su su saki yan kwangilar da za su yi da aikace aikace da za a yi da yadda za a ciyar da kananan hukumomi yanzu fa idan ka zagaya wata karamar hukuma ka gani bambancin su da makabarta kawai tukwane sai tsuntsaye da suke kuka babu wani abu a karbashi ake to amma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar jigawa honorable amir garba mai kuɗi ya yi ƙarin haske game da ma'anar baiwa ƙananan hukumomi yancin su ba wai ana nufin kawai an baka dama bane gaba ɗaya kai baka da wani ba wani hurumi a kanka ba za a baka dama ne za a baka kuɗin ka sannan kuma akwai dokoki da jihohi za su yi na tabbatar yadda za ka sarrafa kuɗin da kuma yadda kuɗin zai tafi sannan kuma su duba ka akan kuɗin shin kai daidai in ba ko ma za a bawa tunda akwai wani mekanizm da za ka yi cikin na mutum kuma in yayi ba daidai ba za ka yi hukunci a kansa so ni na ga wannan ba wani abu ne wani da yake da matsalar wahala ba majalisar dokoki na jihohi dai na da muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da 'yancin kudaden ƙananan hukumomi ko a yau din nan aka zo ƙura'a zan karkata wajen su samu gahin kansu kuma ko a baya ƙura'a ta kenan kuma ra'ayina kenan kuma na san shine ra'ayin yawancin 'yan majalisu akasarin matsalolin da ake samu a ƙasar nan ya faru ne ko yana faruwa ne sakamakon ƙananan hukumomi ba su da yadda za su yi matuƙar aka sake dunguro wannan batu na jaran tsarin mulki to lallai zan iya iyawa ta a majalisa ta ta kano da kuma ma makota mu tabbatar da cewa an goyi bayan su samu gahin kansu honorable kabiru alasan kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari Ranar 24 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da aka keɓe domin bikin tunawa da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kan wannan rana ce Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana wannan rahoton. Majalisar Ɗinkin Duniya gamayyar ƙasa da ƙasa suka samar da ita bisa manufa biyo bayan yaƙe-yaƙen duniya da ya janyo hasarar rayuka da kuma dukiyoyi ayyuka da kuma manufar majalisar ɗinkin duniya ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke kunshe cikin daftarin da ya ƙirƙiro majalisar daga cikin muhimman ayyukan majalisar sun haɗa hadda tabbatar da wanzuwar zaman lafiya jaddada gaskiya dasa tubali mai ɗorewa don samar da haɗin kai a duniya wato majalisar ta kasance madogara wa kasashen duniya don cimma zaman lafiya da kuma kare hakkokin bil'adama. Dr. Sha'abu Ade malamin jami'a ne a jami'ar Abubakar ta ba a Bauchi ya buƙaci ganin majalisar ɗinkin duniya ta tilasta wa kasashen da shugabannin Afirka da ke satar kudaden kasashensu da tilastawa kasashen mayarwa waɗannan kasashe da kuɗaɗensu da shugabannin suka kai. Irin da zan yi majalisar eh, ɗinkin duniya shine ta tausaya wa irin wannan kasa masu tasowa ya zama irin kamar bashin da ake bin su da eh, irin kamar irin su world bank su waɗansu abubuwa wanda su ɗin nan Allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya ma wa'innan kasashen sannan kuma in ta wajen shugabancin su ne wa'innan mutane da suke kamar ake ganin ko suna corruption suna sace kuɗi kasansu suke kaiwa ya zama cewa irin mutanen da za su saci kuɗi su kai gurinsu kamar yadda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurinsu su yi wa'insu abubuwa to sukan iya tarewa to da haka in wa'innan suka sato suka kai sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma mutanen nan su develop ɗin kasashensu. majalisar ɗinkin duniya mai wakilai 193 ƙasashe 52 daga nahiyar afirka suke da suke bukatar samun kulawar majalisar tsohon shugaban kwadago a jihar bauchi abdullahi koli ya yi tsokaci kan irin abubuwan da majalisar za ta fi mai da hankali a kasashen afirka alal hakika akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na afirka koken mutanen afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da tattalin arzikinmu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi kasashen afirka wanda ya kan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa to sai dai kuma a yanzu duniya tana fama da matsaloli da suka hada da yaƙe-yaƙe 'yan gudun hijira dumamar yanayi da kuma makaman nukiliya abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a nigeria. To madalla a gaida Abdulluhar Muhammad to sai a biyo mu cikin shirin mu na hantsi inda za mu kawo muku rahoto kan zanga zanga da ɗaliban jami'ar kere-kere da fasaha ta Kwame Nkurma da ke Kumasi a Ghana. Hawa kuma karamanta za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya duk a shirin mu na hantsin. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti goma 18 na dare. Yanzu dai ga na dora ɗauke da shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, an kusa ba wa hammata iska a Majalisar Dattawan Najeriya a makon da ya gabata. Ko menene dalili ku biyo ni. Order 43, you cannot. Order 43, you cannot.

kuma sanata mai wakiltar akwa ibom ta arewa maso yamma sanata godswill afabio ya ɗaga hannu zai magana akan wani zargi da wani ɗan majalisa ya yi cewa jam'iyyar apc na shirin kawo rudani a jihar akwa ibom a lokacin zaɓe mai zuwa amma sai shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya hana shi magana akan wai babu na'urar magana a kujerar da akwa-biyo yake zaune saboda haka ya koma wata kujerar Waɗannan kalamai ba su yi wa 'ya'yan jam'iyyar APC daɗi ba, inda suka ce Bukola Saraki ya wulakanta Akpabio ne domin ya canja sheƙa daga PDP zuwa APC. Sai shugaban masu rinjaye Ahmed Lawan ya wannan jawabi. Some of our colleagues have moved from APC to PDP. Some of our colleagues may move or have moved from PDP to APC, APC to ADC and so on. We may allow our colleagues to choose where they want to sit, but that's not the practice in, in legislature. We have the standard of how we sit or how arrangements should be. Let's do it. Ahmed Lawan ya ce, akwai ka'idoji a majalisar nan. Na taɓa faɗa cewa ba daidai ba ne kowa ya rika zama a inda yake so. Akwai waɗanda suka canza sheƙa da dama muna da ka'idoji saboda haka dole ne mu gyara. Wannan hargitsi sai da ya kawo tsaiko har na tsawon rabin awa a majalisar dattawa. amma ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar apc da aka yi abin a idanunsu sanata kabiru marafan gusau ya ce siyasa ce kamar yadda kowa ya sani bai yiwa ka tara mutum ɗari da tara kuma ka ce babu haka nan kawai kowa ya abin da ya ga dama so akwai wasu ka'idoji waɗanda ta kafa ma kanta ta yanda za ta tafiyar da kanta ah, kama tun daga maganan kayan da za ka sa ka shigo majalisa inda za ka zauna yanda za ka yi magana yanda za ka gabatar da ƙuduri yadda za ka yi mu'amala da shugabancin majalisa yadda za ka yi mu'amala da junanku da sauransu duka akwai ka'idoji da aka sa to sai muka samu kamar yadda na gaya maki lokaci ne na siyasa shi kan shi yanzu shugaban majalisa ya canza sheka ya koma wani wuri kuma wannan abu bai muna daɗi ba mu 'yan jam'iyyar apc yau ba yin haka nan bai muna daɗi ba ko kusa saboda muna ganin kujeran mu ce yake kanta jam'iyyar apc ta kai shi wannan matsayi da sauransu to amma wancan dai kuma zaɓin shi ne kuma ba 'yan jama'iyya kawai suke zaɓen a shugaban majalisar dattijai ba dukkan sanatoci suna da haƙi a kanta to amma dai abinda ake tunani wanda suka fi yawa in suka baka goyon baya kusan ka riga ka wuce to wannan dai bai mutane daɗi ba to sai ya kasance akwai juye-juyen sheka wasu sun koma apc wasu sun koma pdp wannan ya kawo saɓani na an riga an aje saboda majalisa tana da kowa yana da wurin zaman shi kuma a ka'idan mu ba za ka iya magana daga wani wuri ba face wurin da aka baka domin da kayi magana daga nan to an yi rikodin ɗinka wane ne yake magana da sauransu so ko wani ya zo kan kujera ka yi magana to za a yi rikodin cewa kai ne ka yi maganan kenan misali to shi yasa kowa yana da wurin shi to a fabio an zo a distinguished senator an ba shi wuri wani wuri wanda bai cancanci matsayin shi ba domin ko a zaman akwai duk yanda ka ga wani sanata wani gaban wani da sauransu to za ka samu ko dai duka matsayinsu ɗaya amma saboda suna da yawa to sai dole a fara sanya wani sannan wani to haka zaman yake wanda ka gani a gaba to yana gaban wanda yake bayan shi eh, kenan mai ake nufi ya riga shi zuwa ya riga shi yawa kamar yanzu misali yanda hiyayya take ta sanatoci shine sanatan da ya zo so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar kamar yanzu misali barin baki misali yanzu kamar irin sanata ahmed lawan da james manaja da irin ike ikwai ramadu na sun zo majalisa wajen kashi na uku ko hudu babban wanda yake gaban kowa irin sanata david mark ya zo yanzu tun da aka fara yake sanata har yanzu ya yi sanata to bayan su sai irin kamar ahmed lawan ahmed lawan ya yi zango guda biyu a house of reps to wannan ya bashi shi ma wani fifiko wanda ya zo daga house of reps yana gaban wanda bai taba yin komi ba kawai ya zo majalisa wanda ya majalisa jiha shi ma yana gaban wanda bai taɓa yin wata majalisa ba yanzu ko da majalisar dattawa ne ko da majalisar dattawa amma dai fifiko yana farawa daga sonawa ka zo sanat majalisar dattawa to bayan shi sai a duba kayan majalisar wakilai ta ƙasa bayan shi sai a duba kayan ta abin nan to shi a fabio yanzu sai muka ga cin fuska ne inda aka ajiye shi an mai da shi can baya ya zauna to sai mutane suka ce wannan bai yi ba to sai aka canja mashi wuri da aka canja mashi wuri shi shugaban majalisa watan uh, senate president yana ganin inda yake zaune babu turun magana wanda in yi magana domin duk wanda ya magana daga nan tana shiga rikoda ana ɗauka da sauransu to lokacin da shi akpabio ya ɗaga hannu sai shi shugaban majalisa ya ga a'a ba kan wurin zaman shi yake ba shi kuma alhali yana ganin an bashi wannan wurin zama mu kuma na ganin yanzu hana shi magana to ana sa a ci mutuncin shi ne domin ya dawo jama'iyyar apc to wannan dai a takaicen takaicewa shine abin da ya kawo takaddama wanda mu 'yan jama'iyyar apc muka goya mashi baya kuma haga yi mashi wani abu ba a bari ya yi magana daga nan inda yake ba to cin mutunci ne kuma mu ba mu yadda ba wanda daga karshe shi shugaban majalisa ya fahimci cewa lallai eh, lalle abin da muke faɗi din nan shine gaskiya ya ba chief uh, godswill akpabio uh, sanata daga akwa ibom dama ya magana daga sit shi wannan shine ya kwantar da tarzoma to wannan sit ɗin da aka bashin turin maganan yana yi E to a lokacin babu sosai amfani da na makocin shi wanda yake zaune kusa da shi wanda da can shi ne shi shugaban majalisa ya ce a'a shi bai yadda ba ya koma inda adda turo magana nashi shi ya magana da na makwaucin shi ba to da karshe dai an yadda ya yi daga nan kuma aka yi maslaha cewa daga yanzu za a ƙara rarraba wurin zaman nan kowa ya koma saboda tsarin mu shine da ka shigo majalisa akwai ɓangaren marasa rinjaye akwai kuma bangaren masu rinjaye amma yanzu saboda mu apc muna tuhuman cewa saboda an yi ta takaddama cewa su sun fi mu yawa kamun a dawo hutu mu mun fi ku yawa ku kun fi mu yawa to sai aka ki canja wurin zaman yanzu so idan aka yi tashin wani abu za ka ji murya apdp da nan da can a majalisa ba a san haka na ana san idan pdp da duk wata jama'iyya mara rinjaye in ta magana a gane eh wannan mutane ne masu adawa da gwamnati suka ce kaza amma ba ma kitso da keya yawa ka akwai mutanen ku ta akwai mutanen ku nan idan wani abu ya tashi aka yi ihu sai a ce ai kowa ya da'a ku tsaya wurin ku mu tsaya wurin mu kowa ya san haka to yanzu sai ya kasance yanzu akwai wanda yan apc ne sun koma pdp kuma suna zanne cikin masu rinjaye akwai yan pdp wanda sun dawo apc suna can kuma cikin marasa rinjaye to kin ga wannan ya zama kitso da ƙiya kuma ba haka nan majalisar take ba to wannan dai aka kai ga maslaha na cewa to yanzu kamun a dawo da Allah wanda suke da alhakin rarraba wurin zama su ƙara tantance mu kowa wurin zaman shi wanda ya koma pdp ya koma wancan bari wanda ya koma apc daga wancan bari ya dawo wannan bari so that a san kowa ga inda yake a koma yadda ake da domin bin ka'ida da doka shine zai haifar da maslaha a ciki A nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Sanata Kabiru Marafa, ni ce Madina Dauda. Mu kasance lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. yayin da shugaban amurka donald trump ke kushewa batun ayarin bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka da suke kokarin karasowa zuwa amurka yan jam'iyyar democrat suna ci gaba da yaƙi neman zaɓe kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwa amurkawa kamar batun kiwon lafiya ana sauran makonni biyu a yi zaɓen tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisun tarayyar ƙasar guda biyu 'yan jam'iyyar democrat da dama ba su ce komai ba akan batun ayarin bakin hauren sai dai suna zargin 'yan jam'iyyar republican ne da dagulan lamarin siyasa a wata sanarwa haɗin gwiwa shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mai wakiltar jihar new york chuck schumer da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai nancy pelosi ta jihar california sun ce trump yana kokarin karkata batun kiwon lafiya ya koma batun bakin haure saboda ya san cewa batun kiwon lafiya shine abin da amurkawa suka fi damuwa da shi sosai kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ja akan kalaman trump cewa akwai miyagun mutane da mutane da suka fito daga gabas da tsakiya abinda ba shi da shaida a kai bakin hauren da dama sun yi hira da manema labarai inda suka ce suna ƙoƙarin zuwa amurka ne don samun rayuwa mai inganci da tsaro To madalla masu raro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ko makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. VOA Afrique.